صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na ba. wanda kuma ya dace da yau muna daren shida ga watan Jumadal Ula hijira na da da arba'in 446 kuma ya dace da 27 ga watan Nuwamba miladiya 2024 wannan shine darasinmu na hamsin da uku cikin wannan littafi mai albarka talhisu ahkamin jana'i wallafar fadilatu shi'a al'allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala muna cikin karkashin babi ko kuma gaɓoɓi da suke magana akan ma yanta fi'o bihil mayyit abinda mamaci yake iya amfana da shi bayan barinsa duniya tare da nuna cewa dama kai ɗan adam da kake duniya ne kaɗai kake da daman yi wa kanka tattali na gidan gobe ma'ana lokacin da kake da rai kana da cikakken iko da dama na ka gyara gabanka idan ka dage da ayyuka da Allah maɗaukacin sarki yake bukatan ka yi su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da al'umma a kai to ka gyara gobanka in ka mutu kana cikin jin daɗi cikin kabarinka kuma za ka ji daɗi a aljanna idan kuma kai akasin haka to za ka mutu wahala za ka shiga wanda ya fi na duniya to sai ke nuna mana cewa amma fa lokacin da ka mutu ka sani da cewa babu wani kuma gyara da za ka sake wa kanka abin da ka yi a baya shi kenan in mai kyau shi za ka tarar in akasin haka shi za ka tarar to amma sai ya nuna cewa akwai waɗansu abubuwa waɗanda idan musulmi ya mutu yana kabari su ɗin ba za su yanke ba za su ci gaba da zuwa mishi shi ɗin ma fa in ya cika sharuɗa misali na farko ya gaya mana addu'an musulmi in dai musulmi ya maka addu'a bayan ka mutu kuma wannan addu'an ya samu cikin sharuɗa na karba a wurin Allah to addu'an zai je maka a kabari to amma in ya zama kai ba musulmi ba fa kaga addu'an ba zai je ba in ka ci haƙƙin wasu fa kaga addu'an ba zai je ba sai dai tsakaninka da Allah ma haƙƙin mutane kaga akwai matsala na biyu idan ana bin ka bashi idan aka samu ɗaya cikin majibintan lamarinka ya biya maka wannan bashi a nan bashin azumin bakance to shi kenan Allah ya karba sai kuma na uku shine biyan bashi a duniya akwai masu bin ka kuɗi ko wani abu dai da ka karɓa da nufin za ka biya har ka mutu ba ka biya ba idan wani cikin magadanka ya biya ya yi wanda ya biya ba a cikin magadanka yake ba shi ma ya yi to sai kuma na hudu shine wanda muka tsaya a ciki ba mu gama ba shine ma yaf'alu bil waladi salih min al a'mal salihah idan ka tashi mutuwa ka bar ɗanka na gari a duniya to wannan ɗan naka na gari duk lokacin da ya aikin kirki karkashin tarbiyya da ka ɗaura shi a kai to kai mahaifin shi kana kabari irin ladan da ɗan zai samu a duniya kai ma kana da irin ladan a kabarinka idan ɗan ya yi aikin da ya samu lada ɗari kai ma sai a ɗauki irin lada ɗari a sake kai maka ba tare da an na ɗan ba ko ba tare da an rage naka ba kaga wannan me yake nuna mana kwadaitar da mu yake kenan mu yi tsayin daka wajen baiwa ƴaƴanmu ingantaccen tarbiyya zai taimake mu har a cikin kabari sai kuma ya ka mana hadisi a ƙarƙashin haka shine hadisin inna atyabi ma akala rajul min kasbihi sai ce wa inna waladihi min kasbihi yace mafi daɗin halal da mutum zai ci shine abin da ya nema da guminsa sai ce ɗansa ma yana cikin guminsa to zai fara jero mana hadisai akan haka sai lokaci ya cin mana za mu fara karanto hadisan a yau shine ce al'awwal hadisin farko da zai nuna mana cewa in ka mutu ka bar ɗanka na gari a duniya to duk lokacin da ya aiki na ƙwarai ladan zai je maka kuma ba tare da an rage nashi ba an Aisha hadisi da ya zo daga ummuna Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda Aisha ta ce anna rajulan lalle wani mutum bala yace inna ummi lalle mahaifiyata lalle mahaifiyata iftutilat nafsaha ma'ana ta yi barin ranta wato ta rasa ranta yayi wani fassara a can hashiya bidammil musannati wato mai ɗigo biyun kai mai dumma shine ta'un na farko iftu wa kasirin lam lamun kai masa kasra iftuli ai abin da ake nufi salabat ta rasa alama lam yusamma fa'iluhu yakan zo ne akan abin da ba a ambaci sunan wanda ya aikin ba sanan iftutilat nafsaha ta rasa ranta Talabar ta rasawa ce kaga ba ka fa'ilin ba ai abun da ake nufi da wannan gaba a wannan hadisi matat fujia ta yi mutuwan kwatsam mutuwan ba zaka ka san ya fi zafi mutum kuna tare yanzu lafiya lafiya rabuwanku da shi sai kawai sai ka ji labarin mutuwan shi wani lokacin ma a kira ka da wayan shi kana ɗagawa sai ka mai irin rahan kowa ne ya sai ka ji kawai matar shi ko ɗan shi ko wani yana kuka ai ba shi bane shi Allah ya mai rasuwa waye wanan da yanzu muka rabuwa shi wanan ne kuna rabuwa ya accident kuna rabuwa ya rashin lafiya ko kuna rabuwa yana shiga gidansa ya faɗi an daga shi kenan ba rai an je asibiti an gwada an ce ba rai ya bar duniya mautul fuji'a annabi yace kaga mautul fuji'a azabun azaba ne malamai suka ce azaba ne ta nau'i biyu mautul fuja azaba ce ga mamacin in mutumin banza ne domin galibi mutuwa in ba ta ba zata ba kai jinyan wata ɗaya biyu uku galibin mutum ya kwanta jinya yana natsuwa ya zama na kwarai zikiri ambaton Allah ba zai iya sallan ba yana kuɗa gani in yi don Allah ya taimake shi ya mutu a jinyan kaga ya samu dan wasu mukaddima da ya dan gyara saboda ya ga alamat amma wanda kwatsam sai ya faɗi kaga ko wasiya ba zai samu yayi ba ba daman gyaruwa, ba kalman shahada ba kaza sai ga abun ya tafi wani iri to in mutumin banza ne ba sai abun da ya faru kawai yakan zama azaba wani kuma ga mutumin kirki ne sai ga mutuwan kwatanta ba sai ta zama azaba ne ga danginsa saboda za su fi kowa jin zafin mutu mutuwan da ya zo ba zata an fi jin zafinsa to za ku ji zafi a kawai to ko mutumin kirki ba a so ya roki mutuwan ba zata ka roki mukaddimat saboda ko mutumin kirki yakan so in ya zo mutuwa iya samun rara na yin wasiya ko accident ne ka yi akwai azumin da kai ma ka gani ka san ba ka tashi ba kana da daman ka dan yi wasiyar nan da sauransu amma ka wani azumin da bakin ma ba zai magana ba kai sati kana kwance sai ka wuce kaga kina ba daban da ba zata bane to wannan matar mutuwan ba zata ta yi walam tusi bata samu sai wasiya ba kaga ma'ana ba don ba zata ba da za ta iya wasiya yace wa azunnuha ina tsammanin ita mahaifiyar mu. law kallama da ta samu daman yin magana kan taratu tasaddaqat da za ta yi sadaka a dukiyanta ta ce a dukiya na a cire kaza a yi sadaka da shi wane wane a bashi kaza a cire kaza a dukiyata a gina rijiya a gina masallaci a gina makarantar islamiyya sadaka jariya ya bini bayan namu. yace ina tsammanin mahaifiyata da za ta samu wasiyar nan da ta yi haka ya karanta ta ya san ta kwarai ce ai yace fa hallaha ajrun to shin ya ma'aikin Allah ladan zai je mata in ta tasaddaqtu anha idan ni din nayi sadakan madadinta tunda bata samu ta yi ba sai ni tunda yanzu da rasu, abin da yake bayyana kaman shi kadai ne a wurinta kaga duk abin da ta bari mallakan shi ne yanzu da ne idan mutum ya rasu dukiyan shi ba nashi bane dukiyan na magada ne to in suka cire wani abu suka yi sadaka fi sabilillah gare ka kaje sun maka sadaka karka ta kuɗi na ne a yanzu nasu ne to sai yake cewa yanzu idan na cire sadaka a dukiya na dan yanzu nashi ne ladan zai je mata waliya ajir kuma ni ma zan samu ladan in mora kenan za ta samu ladan ni ma zan samu ladan qala na'am annabi yace sosai za ka iya mata sadaka ka ce ga dukiyan nan a gina masallaci ga dukiyan nan a haƙa rijiya bayan Allah su amfana ga dukiyan nan a gina gidan marayu ga dukiyan nan a yi kaza na aikin alkhairi ladan zai je ga mahaifinka ko mahaifiyarka ko sannan kama kana da cikakken lada akan haka domin dukiyan yanzu naka ne in ba kaya kice dan ba ba za ka iya yin haka ba to amma kaɗan ne fa masu yin haka ya ce fata saddaka an haka ki wannan mutum ya je ciro sadaka da sunan mahaifiyar shi kenan sai aikin alkhairi da kuɗi kaga sadaka jariya kenan asnani hadisi na biyu akan haka yanzu kaga me wannan hadisi ya nuna ashe daga cikin abubuwan da zai isa ga mamaci a kabarinsa idan ya bar ɗansa na kwarai in ya masa aikin alkhairi zai je masa yanzu wannan ɗanta ya ja maka aikin alkhairin da har ya je cikin kabarinsa sannan kuma yake nuna sadaka idan aka yi yana zuwa ga kabarin mamaci don yanzu wannan sadaka aka yi shi yasa muke cewa ƙayyadar ranakun sadakan fashi ne bid'a uku bakwai arba'in shekara a'a shi mamaci ba shi da dai ko shekara dubu da mutuwa kai mai zai je da haka ba a cewa sai rana kaza rana kaza الثاني حديث نبي عن عبد الله بن عمرو an karbo daga sahabi abdullahi dan amru dan as kenan yace annal as bin wa'il lallai as dan wa'il zahiri yana nuna kaman kakan abdullahi kenan kakan abdullahi dan amru da shi da uban sahabbai ne to shi abdullahi dan amru shine wanda shakku sami yake cewa ta zawwaci matashi ka yi aure ya ce domin abdullahi ɗan amru ɗan as ya yi aure shekarunsa sha ɗaya yana da shekara sha uku ɗin matar ta haihu da ka sami ce kai ma ka yi aure sauri ta wani kuma za ga ya dubulin na sha ɗaya yanzu wani shekarun shi 22 da biyu bai aure ba to shi kuma amur dan an shekaran shi sha ɗaya na aure shekaran ka ishirin da biyu ba kare mai kake wani kuma zai ƙara wani sha ɗayan talatin da uku zaren yi shiru na ban kalli hannun hagu na wuta tun da umar baya na a hannun dama na baya ya ce annal as bin wa'il lalle asu dan wa'il as-sahami as-sahami kenan ausa yayi wasiya an yi ya an anhu mi'atu raqaba a yanta mishi bayi ɗari ya ba da wasiya ya ce ba ni zan mutu yana da bayi da yawa fa kenan ya ce a cikin bayin da zan bari ku yanta guda ɗari sadaka jariya ne ya zo min kabarina fa taqa ibnuhu hisham 50 raqaba sai ɗansa hisham ya yanta bayi hamsin wa arada ibnuhu amru akwai ɗansa kuma amru shi kuma sai ya so an ya taqa anhu al-khamsin al-baqiya shi kuma ya yanta hamsin da suka rage kaga dokin ya zama na magada sai hisham da amru suka ce to mu biyu mu cire hisham ya ce zan cire hamsin a nawa ummai amru ya ce ni ma zan cire hamsin to hisham har ya riga ya yantar amru saura shi ya cire Bala sai yace amma ba zan cire ba tukuna in ji amru ka kula shi amru ya zama musulmi ai sahabi ne yace ni bari tukuna hatta as'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan yi saurin yantawa ba sai na je na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sai shi wannan amru sai ya zo wurin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna abi awsa lalle babana yayi wasiya an ya'taqa an yu'taqa anhu akan a yanta mishi mi'atu raqaba bayi guda ɗari wa inna hishaman kuma lalle dan uwana hishamu a ataqa anhu 50 ya yanta masa 50 wa baqiyat Alayhi 50 saura guda 50 ya rage akan uban tunda dari yayi wasiya fa afa a'tiqu anhu shin zan iya yanta masa 50 ya cika darin fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sai manzon Allah yace innahu lalle yadda abun yake law kana musliman fa a'taqa fa a'taqama aw tasaddaqtum ko kuma fa ataqtum aw tasaddaqtum anhu aw hajjajtum anhu balaghahu zalika kun ga abin da yake nuna uban ba musulmi bane annabi yace innahu lalle baban naku law kana musliman da musulmi ne shi fa taqtum sai kuka kyanta mishi bayi dari da ya faɗa din aw tasaddaqtum anhu ko kuma kuka cire kuka yi sadaka sadakan bayi ɗari da nufin ladan ya je wa babanku au hajjattum anhu ko kuma kuka je kuka yi hajji madadin shi ballaghahu zalika ladan haka zai kai gare shi ka kula yace au hajjattum anhu ba suka ce au hajjattum lahu ba akwai bambanci a nan in ka koma asin na wannan littafin gashi nan abin da yake nufi a nan akwai maganan al'imamul fasbabi wato idan mutum ya rasu ba a je a mishi hajji ya rasu ne sai ku ce kai bari mu je mu mai hajji in ya taba hajji kan ya rasu to kun mai hajji bai halatta ba ladan ma na kuɗi na wanda ya yi ba zai je mishi ba wanda ake wa hajji shine wanda ya rasu bai hajji ba mahaifinka ne ya rasu bai taba hajji ba mai yiwa yana da wadata bai yi ba yana da dukiya masu yawa wanda kuma an je an mai hajji ba zai taba komai cikin abin da ya bar muku ba to ana iya zuwa a mishi hajji da sharadi wanda zai je mishi hajji ya zama ya taba yi wa kanshi hajji amma in wanda bai taba yi wa kanshi hajji ba in ya je hajji ma to wa kanshi yayi annabi ya je yana aikin hajji sai ya ji wani labbai ka an shi buruma annabi ya ce kai wa shi gurma ya ce babana ne wanda wa dan uwana ne bai hajji ba annabi ya ce kai wa kanka hajji yadda ban yi ba ce shi to batun shi kai naka wani shekara sai ka zo ka nan da ka wanda za a bashi ya je wa wani hajji sai in ya taba yi wa kanshi to sai ya je amma amma idan ya taba hajji wai wannan ta neman lada lada je mishi ba zai je ko ina ba da ka ya ce au hajjatkum anhu ko kuka yi hajji madadinsa kaga kenan ne bai yi ba da yanzu za ku je ku yi mishi balaga ko gali to in haka koyi ladan zai je mishi kenan da sharadin me in shi musulmi wa fi riwata ta ruwaya falau kana aqarra bi tauhidi da babanku ya tabbatar da tauhidi me tauhidi da shi musulmi kenan kenan ashe musuluncin ka baya cika sai da tauhidi yace fasamata da babanku ya tabbatar da tauhidi fasamata sai shiru bai maganan wasiya ba wata saddabta anhu kawai sai kai kuma ka je kai mishi sadaka ba tare da ya wasiyan kai mai ba fa'ahu zalika wannan sadakan da kai zai amfani babanka a kabarinsa to kaga uban ba musulmi bane to mu me yake nuna mana idan iyayenmu musulmi kenan za mu yi an bude kofan kenan to in kai irin waɗannan abubuwa to ka kula da haƙƙin mahaifinka bayan mutuwan shi khamisan abu na biyar wanda idan aka yi mamaci yana amfana da shi a kabarinsa ma fallafahu min ba'dihi abinda mamacin ya bari a baya min asarin salihati na gurbi nagari wa sadaqatin jariya da sadakoki masu gudana kafin ka mutu ka bar guraben alkhairai masu yawa akwai rijiyoyi sun kai guda bakwai a garin nan kai ka haka wa al'umma sai ta amfani da ruwanta akwai bohol nan bohol can bohol kaza bohol kaza duk kai ka haka ka gyara al'umma su amfana da shi akwai masallaci ɗaya biyu uku hudu biyar a garinka da wanda ma ba a garinka ba a da ita ba ka san kana ta ce ka wani garin da ba a san ka sai ka je sai ka gina masallaci to kaga ana amfana da ita ga gurbin ka ta kwarai to lokacin da ka mutu wannan gurbin tana kana moranta a kabari shekara da shekaru kana cin gajiyanta a kabarin ka wa sadaqatin jariya akwai sadakoki da kai suna gudana shine irin rijiyoyi irin masallatai irin gina gidajen marayu ka gina makarantar islamiyya makarantu na alkur'ani makarantun tahfizul qur'an makarantun kaza dukka giggina a matsayin sadaka jariya tun kan ka mutu to yanzu da ka mutu din nan za su rika zuwa kabarinka liƙaulihi, qaulihi tabaraka wa ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace wa naktubu kuma za mu rubuta ma qaddamu duk abin da suka gabatar wa asarihi sannan gurbin da suka bari a duniya mun dinga rubuta muna kididdige musu babu abin da za ka yi asarar shi har duniya ta nade shi yasa sai ka duba ma za qaddamta lidinika haka suka ce a Sheikh Muhammad Hassan yana da littafi mai suna ma za qaddamta lidinillah me ka gabatar wa addinin Allah a Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid yana da littafi mai suna uturu asaran qablar rahil ka bar wani gurbi kafin ka tafi to waɗannan littattafan guda biyu Hassan da Husaini ne ya zama ɗaya daman ka ɗaya hagunka ka karanta su ta kuma kullum ka rika muraja'an su ya zama a jikinka Uturu, asaran qablar rahil yanzu baka mutu ba amma tsakaninka da Allah yau dinnan inda za a ce an ɗanka ya tafi ka mutu wani gurbi ka bari za a rika tuna da shi na shaƙiyanci ko na alkhairi sai kai wannan tunanin me ka bari amma ka san duk faɗi tashin mu yau muna faɗi tashi ne mu bar gurbi wa iyalanmu kar su wulaƙanta kawai amma mu ba mu damu da kanmu ba eh mu je kabarin mu wulakanta oho dai inda yaran za su ji dadi haka lisanul hal namu yake rayuwa haka lisanul hal namu yake rayuwar mu kenan haka da haka musulmi ne zai iya maka shekara guda bai zauna daidai da minti talatin ya karu a addinin shi ba musulmi ne zai ɗauki lokuta da dama bai wayoyi alkur'ani ba in ka tambaye shi dangane da abin da ya shafi addini sai ce ka bari kawai neman magi da masara ya shige mana gaba shi yanzu yana gani ran kiyama za a mai hisabi akan magi da masara yana ganin haka ne don haka da zaran ta lamarin addinin shi shiru ne bai san komai ba babu abun da zai bari ran wani yake ce mun wani dan kasuwa ne ba yace yanzu malam fi sabila sun san kiyama Allah zai tambaye mu akan wannan Qur'ani duka sai an iya da sauran su tunda mun iya na sallah na ce ne na sallah ne ne na sallah din na ce karatun kasa kasa na ce sauran kuma na sama sama Allah ya saukar waye ka fafaro mani na ce yanzu ka dubi shagunan ka guda nawa ka hada su anan kai kai tun da ka taso kana neman kuɗi me yasa da ka taso a ɗan kaɗan baka ce kai ka bari ka hakura ka iya na cin tuwo ba yanzu kasuwancin ka wuta na cin tuwo to tun da wuta na cin tuwo to ashe kai ma karatun sai ka nemi wanda ya fi na sallah yace yanzu ba wani na ranka ba uzuri ba wani batun uzuri yace za mu da gyaran mu na karya ne ka daban kai ma naka daban to haka mutane suna sakaci game da addini kai kana damuwa ka gina rayuwarku ko su ba sa damuwa in ka mutu su gina ka yau akwai wanda in ya mutu zai bar 'ya'ya ko in a cikin 'ya'yan akwai wanda zai ce a cire naira dubu ɗari uku a yi ƙaramin bohol wa masallaci kaza lada ya rika zuwa wa uba baba sauran za su ba mu san iskanci sai dai a cire a naka wannan bila adadi to wannan ma na kai da nisan akwai wanda reality ne true ya faru da gaske shi yake gaya mana baki da baki babansu ne ya rasu ana bin uban bashi masu bin bashi sun zo sun yi bayani kaf ɗan uwan suka ce ba za su biya ba shi wannan da aka ce ba za a biya ba sai kai police station sai shi wannan da yake ba mu labari sai ya ce za mu biya ya kira ƴan uwan shi sauran duk sun fi shi karfi ga shi ga shi na baban suka ce sai dai ka je mu ba mu biya aka je registration duka karar suka ce DPO mu ba kuɗin mu shi wannan ya ce na yadda DPO a samun duk wata nawa zan rika kawo ni zan biya shi tela ne duk wata yake kai kaso duk wata yake kai kaso har yanzu yana ga mana shiga mun biya an bar su sun fi goma wannan bashi ne fa wanda ga hadisai ne in ba a biya ba ubanku ba zai kwanciyan kabari suka ce kar ya kwanta a to ba za a biya ba mai yaren kenan kada ya kwanta ai to su ne waɗanda kai kuma ka ƙara rayuwarka kana nema musu su ci ka mutu yanzu ba ta kai suke ba ka ga rayuwa kuma problem ɗin a wurin Allah baka gina komai ba ba a wurin Allah baka gina komai ba su ɗin na ƙwaye ne za su iya gina maka wani abu ya je maka su tun da ubanmu ya gina mu gina shi a kabarinsa ba za su yi ba to gwamma ka gina su abun da ya sauka abun da ya sauka ya baka gina lahiranka a baba dukiyan zai kare ka kwarai wannan ba na gina kuma ni ba zan gina nawa ba ko kare zan ta gina ni ba zan gina kaina ba sai kai wa kanka plan wallahi sai kai wa kanka plan amma in ba haka ba kana tunani in ka mutu su yi maka ba ko ne ya'ya bane suke yi wani da zaran ka mutu ya manta ka wani zimamin kwana biyu uku ya wafi da kai babu wani abu da zai sake tsinana maka na alkhairi wani sai an yi shekara sai postin na hotonka a facebook Allah jikan babanmu ko ya haɗu da wani wulaƙancin duniya sai ce kai Allah jikan iyayenmu dan banza sai da ya juya sannan ya tuna uban shi an ba ka tuna uban sai ɗauko hoton baban shi Allah jikan baba sai yanzu ya tuna facebook shine zai rika tuna maka uban to haka suke da kana tasowa ka san tarbiyyar da kake ba ƴaƴanka sannan ka san me ka gina wa Allah ma za qaddamta li dinillah me ka gabatar da shi na addinin Allah wanda yau in ka je kabari wannan abun yana existing da ka kullum ladan yana zuwa maka sai kai wa kanka tambaya a rufin masallacin nan akwai katako gwada ɗaya wanda naka ne a rafshan in akwai ko to ran da ka mutu duk kullum ana sallan ladan duk masallatan sai an hada an kai maka ba tare da an rage nasu to sai ka tambaya akwai ko babu da ake filasta buhun siminti nawa ka kawo ka kawo buhun siminti da mudu ɗaya ka iya samu na la biduna illa juhudahu to kana kabarin ko ana sallan yana zabba ka sai ka mutu ba kana duniyan Allah yana baka ladan yana buɗa maka arzikinka da ka mutu ladan yana zuwa ko nan gaba an zo an rushe masallacin an yi wata ladan ku tana nan dan asabi kunan awwalu dan ku ne amma babu fa ana aikin ka ba da karfin ka kai in kai shi ma ka bar gurbi utruk asaran qablan rahim ma za qaddamta lidinillah tabarmai guda nawa ka kawo an ka ba botoci nawa ka na masallacin ka sace ka ga gida ne naka gudunmawan ba kai komai ba bishiya ka zo ka dasa ko shi ma akwai ladan shi bishiya fa ba sai masallaci ko a gida ko a unguwa bare ka zo ka dasa masallacin ta cika a waje sai mutum ya samu gindin inuwa sai ya zauna kana da ladan to kowa je kan shi hisabi me ya aje kafin ya mutu mutuwan tana zuwa ba sallama ne kowa ya je kafin ya kwanta ya ga wani gurbi yau in na mutu ita ce hannun jari na don wannan ita ce makala hannun jari kafin ka yi bacci yau ka yi tunani a wata kamfanin ka sa hannun jari cikin misalan irin waɗannan abubuwa da muka lissafa a wanne ka sa hannun jarin ka in babu kar ka sake in ta wuce yau gobe ka sa hannun jari ba ya zama ko ka tafi da hannun jarin tana existing tana zuwa maka wani yau yana sayan hannun jari da nufin koya mutu 'ya'yan dukiyan ya ta zuwa musu to sai hannun jarin da kana kabari tana zuwa maka yake cewa wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma faɗin manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi da yace idza mata al-insanu idan mutum ya mutu idan mutum ya rasu wani ruwa yana zuwa da iza mata binu adam mm. duk ya tabbata idan mutum ya rasu in aba anhu amaluhu kaf aikin da ake yake a duniya sun cinke sun ta kyaf yanzu kana da rai ba yanzu muna karatu ba to fatan mu Allah ya karba kaga aiki yana tafiya kana mutuwa to an tsar kyaf saboda ba rai a ina za ka yi aikin to aikin ka an yanke illa min salatin sai daga cikin illa min salatati sai sa a bracket ashiya yana nufin akwai ruwan da yake zuwa babu wannan illa min salatati ashiya ayyukanka duka an yanke ta daga cikin abu uku ne kadai wanda in ka bar su a duniya kana kabari suna zuwar maka illa bin sadaqatin jariya sai dai in abin da ka bari sadaka ce mai gudana ba sadakar budurwa ba da haka aka ta fassara ta a ƙasar nan sadaka jariya sadakan budurwa aka ta auren sadaka a ƙasar nan Allah ji kan Sheikh Abubakar Gumi karanta littafin manufata su suka yaki wannan abu ba auren sadaka a musulunci ƙarya ne duk aure da sadaki ba ta kayanta wa atun nisa a saduqatihin na nihla ba ta idan ka ba ta ce gashi na bar maka fa kuluhu hani'an mari'a sannan ka ci dan haka sadaka jariya shine misalai kai masallaci kai rijiya kai bohol ka gina gidan marayu ka ɗebi mutane ka ba su scholarship suna makaranta ka yi kaza ka yi kaza waɗannan su ake kira sadaka jariya ka sayi motoci ɗazu muna magana muka sai wani sai ga Allah mai zarafi sai cire dukiya sai sai babura ko sai motoci sai raba malamai sai ku ta shiga ƙauyuka ana wa'azi sadaka jariya ka sa hannun jari kana ƙabari kana iso ka to sadaka jariya shi na abin da kowa zai bacci Ka ga wata kamfani ka sa hannun jari wadda sadaka ce tana ta gudanuwa kana kabari kana ta zuwa domin in an mutu kuɗi ba aikin ta lada ita ce kuɗin lahira ba an bar Najeriya naira ba ta aiki ba sai dala in ka je Saudi aka ce sai riyal to in ka je kabari ba naira ba riyal ba dola sai me sai lada to ga inda za ka sai hannun jarin lada sadaka jariya ka gyara kaza amma kar a baka na a kar a biya ka kuɗin a rika amfani da shi a aikin musulunci to kaga abu yayi kyau ke aw ilmin yuntafa ube ko ilimin da ka bari ana amfana da ilimi ka bar duniya ilimi ka karantar fi sabilillah kana kabari ana amfanuwa da ilimin yana zuwa maka ina ma'anan amfana da shi wani dalilin karantarwanka yana sai zama na kwarai da kana kabarin shi kenan bai sake lalacewa ba kai kai zama bin shiryan shi to shi kenan yana nan a shiryayye to kullum kana da ladan shi ka karan rubuta littattafai yanzu wannan ahkamul jana'iz da muke karantawa mawallafin yau da rasuwan shi shekara nawa 25 Sheikh Nasiruddin Al-Albani da rasuwan shi shekara 25 amma ga littafin muna karantawa au ilmin ne yuntafa bihi ilmi ne da ake amfana da shi ka ga me zaka bari da yafi ilimi wanda kana kabari kana amfanan ka babu sai ilimi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sama da shekara 800 da mutuwan shi sama da shekara 700 kai ga littattafan shi a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun sai an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da wani abu da mutuwan shi ladan yana iso shi to me za ka yi da ya fi ilimi kima kana kabari ladan yana zuwa maka Allah jikan malam Ja'far in ka ji sai ka dauka yana da rai Allah jikan Sheikh Albani in ka ji sai ka dauka yana da rai to Allah jikan Sheikh Abubakar Gumi yanzu Gumi da rasuwan shi shekara talatin da an jima karfe takwas kamar gidan rediyon Najeriya Kaduna kaka ji tafsirin shi zan kamar yana da rai dr alhassan said adam jos kana kama na rafi ana sa tafsirin shi yana kabari amma ladan yana zuwa cikin kabarin shi shek ibrahim bawa mai shinkafa ya rasu har yanzu akwai kasusuwan shi karatun yana zuwa kabarin shi sannan ka ji wa'azin shek balalau ko yadda ka san photocopy bawa mai shinkafa ne don ɗalibin shi ja ya faɗo ja ya ɗauka ne ba ilimi yake ukaimin ya rasu 2000 shekaran shi 24 yau da mutuwa ina bin bas ina kaza ina kaza ga littattafan su ga kasakasan su ga bidiyoyin yana kabari ana amfana da shi yanzu wannan bai ishe misali ba Sheikh Albani Zaria ya rasu kai da kake raye rayuwanka ma baya mubi sai ka shiga matsala sai an sako kasan nasi. ka duba fa wallahi ya warware matsala wani yadda kai ku fito mana da shi yana da rai ba haka bane kai mai rai din ka gagara ka mafita a halin da kake ciki a kasan ku yana kabarin sai ka ji ga ka sanin shi wallahi malam ya warware Allah biya malam to Allah ya ji kanka ko ba komai addu'an ta bi aw ilmin yuntafa bihi to sai ka duba wace sadaka jariya ka kafa ba ko daya to wani ilimi wanda ka bari wanda yau in ka mutu kana existing aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ɗa wanda zai mai addu'a na'am in kana da yaya kana iya fahimtar nagari ne ko ba nagari ba wani a akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba sannan kuma kana iya mutuwa matarka ciki ne da ita kaga baka ma ga dan ba Kare ku kuma ba a san me zai zama ba in dai ka bar ɗa na kwarai Yadu, da zai yin addu'a to kaga ko yana nuna maka ba kowane ɗa bane yake iya tsayawa da wajibin addu'a ga baban shi sai ɗa na gari ɗa na banza ba zai iya ba ɗa na gari ne kaɗai yake iya tsayuwa ya yi wa ɗan shi ya yi wa uban shi addu'a bayan uban ya mutu wani ka bar shi ba kawai kwana ɗaya biyu ne yake ji amma daga ba daga ƙarshe ‘yan nesa sun fi wa uban shi addu'a shi ba zai yi ba to shi yasa ka tsina na abun kwarin ko ɗanka na banza ne bayin Allah da kai alkhairi da su kuma addu'an su ba zai daina bin ka ba sai ga ɗanka kuma ya zama mutum to da na gari ne kaɗai yake iya yi wa ubansa addu'a sai ka duba kai a ‘ya'yan wani iri ne kai a ‘ya'yan wani iri ne kai to kaga sai ka duba sannan ka samu wani littafin da Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ya rubuta at ilal ila al-walad salih hanyar da ake bi wajen samun ɗa na ƙwai ya kawo hanyoyin sannan sai ka haɗa da addu'a don abun yin Allah annabawan Allah ma wasu ana samun ‘ya'yansu ya gagare su to sai ka haɗa da addu'a ya ce awwaladin salihin ya yi wani hashi a ƙasa ya ce ƙayyada bi salih ya ƙayyada cewa ƙuyi da kai ƙuyi da bi salih an ƙayyada cewa ɗa nagari. li'annal ajra domin ladan ko la yahsulu min ghairihi ya samuwa fa in ba a wurin ɗa na gari din ba wai da annabi ya ce awwaladin salihin ya du'u lahu ko ɗa na gari da zai mai addu'a ko to ana nufin wai idan ɗanka ba na gari ko yayi addu'an Allah ba zai kai maka ba sai in ɗan na kwarai ne ka ji abu ka kaga akwai aiki kenan wa ammal wuzuru amma zunubin da ɗanka ya yi ko idan ɗa ya aikata aikin zunubi fala yal bil walid ba za a haɗa shi da mahaifin shi in ka mutu ya aiki na kwarai ɗanka na gari za a kai maka ladan amma in ɗanka ya yi aikin banza ya aikin zunubi kana kabari ba za a kai maka zunubin ba min sayi ati waladihi ba za a kai wa uba zunubin ɗan shi ba idza kana niyyatuhu fi tahsilil khairi idan ya kasance shi niyan uban idan ya kasance kai niyan ɗan wajen samun alkhairi ɗan ya yi wani aiki ne ake zunubi ne shi a gurin shi ya ɗauka aikin kwarai ne ake zunubi ne to kaga nan aikin zunubin ba za a kai wa uban zunubi ba yace wa inna ma zakara du'a lahu du'a lahu an ambata yi masa addu'a ne anan tahriban ala du'a'i kwadaitarwa ne akan ɗa ya rika yi wa ubansa addu'a li abihi ga babansa la li annahu qaidun ba ana nufin an qayyade bane li anna al ajra domin lada yuhassilu lil walid yakan samu ga mafahifi min waladihi salih daga ɗansa na gari kullama amila amalan salihan duk lokacin da ɗan yayi aiki na kware wannan mun ta mai ta kalman nan ko ɗanka bai maka addu'a ba in ka mutu in dai aiki na kwarai za a baka irin ladan da ya samu ko bai ma addu'a ba amma a nan aka ce ya masa addu'a fa don a kwadaita kai ɗan kuma kada ka riƙa manta babanka addu'a kada ka ce tun da ya bani na gari ne aikin lada jamsu ba sai na haɗa mai dada a ana nuna maka daga cikin haƙƙin babanka a kanka bayan ya mutu akwai yi masa addu'a ku ba ba yau da gobe kaɗai ba kullum haƙƙi ne salloli biyar ka riƙa sa babanka addu'a a cikin sujada da bayan tahiya yace cewa sawa'un ad'a li abihi amla daidai da yayi addu'an wa baban ko wa maman ko bai yi ba sai an kai ladan kamar garasa shajara kamar wanda yazo ya dafa bishiya yahsul lahu min akli samaratiha ai zai samu gare shi ga duk wanda ya ci ‘ya'yan itatuwan sawabun ladan, sawa'un daidai da ada'alahu man akalaha wanda ya ci yayi addu'a am lam ya ko bai addu'a, ka zo ka shuka bishiyan gwaiba, duk wanda ya zo ya tsinci gwaiba ya ci ai kana da lada ai za ka samu ladan ko bai maka addu'a ya ce Allah ya saka ma wanda ya sa bishiyan da alkhairi ba za ka samu ladan da ya yi addu'an da bai yi ba za ka samu ladan amma me ake nufi bare shi shi kuma in ya ci din ya addu'a amma dan bai ma za ka samu to haka mata ga uban shi wa kazalika al'um to haka ma uwa ita ma uwa in dai ɗanta ya aikin kwarai ladan zai je masa a kabarinta kaza haka bayani zo fi mabariqil azhar a cikin littafin mabariqul azhar fi sharhi masharikil anwar a sharhin masharikil anwar libnul malak na ibnul malak to shine bayanin a takaice bayanin da yazo a hashiya yake cewa wa an jarir bin abdullah an karbo hadisi daga jariru dan abdullahi albajali kenan radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yadda yace kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mun kasance wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fi sadirin nahari da tsakar rana kaman ka ce sha biyu ko karfe ɗaya fa ja'ahu aqwamu sai waɗansu mutane suka zo tufatun ba su da takalma turatun suna nan tsiraru ba tufafi kenan mujtabin nimari sun lulluɓa jikinsu da annimar da fatu fatu na kuraye da sauransu wato mutane ne suka fito daga can wani zungu talauci ya kai talaucin da ba sa iya sayan tufafi da ganye da fatu suke haɗawa su yi dabaru kawai su rufe al'auransu saboda talauci takalmi fa ba takalmi haka suke tattaka dazuzzuka ƙayoyi tat su kansu duk zan yaka suke ratowa. sun musulunta ne suka zo wurin annabi awul aba ko kuma ka ce sun lullubu da waɗansu mayafai da suka ɗan sassamu suka tuntunto muqallidi suyuf sun rarrataye ta kubbansu dan tafiyan jeji ne sai da takobi ko dan namun daji walaysa alaihim azrun wala shay'un ghayraha walaysa alaihim babu a jikinsu azarun wani tufafi da zai lulluɓa jiki wala shay'un raira kai ba su da komai in ba ita wancan mayafai ko waɗancan fato din ba ammatuhum mafi yawancinsu min mudar sun fito daga kabilan mudar ne to ka san yankin mudar da kabilan mudarawa manyan kazamin kafirai ne waɗanda sun addabi musulunci yadda ka san katafawan kaduna da jos nan matsiyakan kafiran na wanda ba sa rage ba sa raga wa musulunci to mafi yawancin su daga mudar suka fito bal yace kai bana ba ka kulluhum min mudar dukkan su mato daga mudar ne gaba ɗayan su suna tahowa daga annabi ya gansu fata ammara wa fi watan fata gayyara yace wa ma'anahuma wahid duk ma'anan ɗaya ne annabi yana ganin su ko fata ammara ai fata gayyara wajen rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce sai fuskan manzon Allah ya canza na ɓacin rai limara abihin saboda abin da ya gani tattare da su minal alfa'ati na talauci haka ake so in kai mumini ne in ka ga mutum a cikin talauci to za ka shiga damuwa saboda tunaninka za a cire shi a wannan kanya amma wani yanzu ya ganka da alamun damuwa da cewa talauci da yunwa ta cika to har dariyanka zai riƙa yi sai mutumi na wai tinubun ta ci ka ɗan banza wa ya gaya maka abin nan shayi ruwa ne kaza ka sai fara ma ba in sai ce ɗan banza dama ka zauna zaman kashe wando kamar ya zaman kashe wando a to an gaya maka ai sai ka ka dagewa ne ɗan banza ka ɗan ma ka ji wannan ya faɗa a gabanka in ba ka wata ya wuce shi dube shi Allah kana ganin shi zaman kashe wando yake baya zuwa mu. an yi ba'a a kanka to ya zo wurin kafiya ba ne bai zo wurin kafiya ba ne ba amma kai kuma shi nan shi ma na dan banza kaza kaza kaza sai ka ji ana ba'a ana nuna mutum yanzu mutum yana cikin damuwa ne ba, amma za ga ba'a bare ya zo wurin ka cewa ne da Allah taimaka mun wallahi yau gidana ba abun da muka ci a taimaka mun ko su bageti ɗaya mu ɗan lallasa a gidan yace to ni ma fa ɗari biyar ne to ga shi dai ko kuma ta ai ni ma babu sai ya ji sai sai ɗan banza ni zan rike ma gidanka mai yiwa fa sau ɗaya ya roƙe ka ka dinga tallata shi wallahi shi ba zai je ba kullum sai ya zo wurina makaryaci so ɗaya zo kuma baka bashi ba baka bashi ba fa kuma ka je kana raba sunan shi dan adam dan adam akwai mugun hali da haka wanda zai ga yana cikin damuwa gwamma ya mutu da yunwa wani ya fita ya iya neman shi ne bai samu ba to da kasan yana damuwa ya za a ya cire shi a damuwa kaga ba a yin wannan me yasa annabi ya bi kabilan su Abu Musa al-Ash'ari saboda su mutane ne irin tsadar rayuwar nan da ake ciki da halin kuncin nan su yanda suke rayuwa ba musulunci ba lokacin bai je musulma sai su haɗu sai su yi mitin kamar yanzu da daddare to gobe kowa ya je buga bugan shi azhar mu zo mu azhar ana to azhar kowa zai zo kai me ka samu sai ce na samu ɗari takwas a ce kai fa ɗari uku kai fa ban samu komai ba ba komai sai ya can kai fa na samu dubu uku kai fa na samu kaza sai a aje duk abin da aka samu ta ce kowa ya shiga layi kai matar ka nawa ta na kaza da yaya kaza nawa yake idan ka ce fa ne ka ba ƙarya kuma su sai faɗa ni dubu da ɗari biyu zai ishi gidana mata ɗaya ne kawai da yaya biyu to gashi kai fa nawa zai ishi gidanka dubu biyu gashi kai daga kuɗin ya ishi kowa har an samu rara sai a ce a aje na gobe Ka za a zahar ta ce to kowa je kasuwa ce kamar sai kai gidan shi da yau kaza ya wala na ta ba za ka zo gidanka da kasanci da jin kunya ba ba za ka zo gidanka ba komai iyalanka sun ta gayyara har a samu reni da wulakanci ba ka zo gidanka da abu a hannu ba za a fara da yunwa ba da haka ran da suka za su musulunta annabi ya ce ko a tsara Allah muku rahama saboda suna da ɗabi'an tausayawa a tsakaninsu wannan rashin ɗabi'an muka rasa wannan shi yasa kaga kowa yana garuwa a ƙasa da waɗancan musulun musulun cikin suka yaudare mu mu kuma mu imu kuma ba musulun musulun ne ko ba haka mu imu imu ai musulun burhaga ne mu imu imu ba musulun musulun ba to mu me yasa musulun musulun ba ta existing a tsakanin mu muna son musulun musulun na tinubu da kashin ta yi existing wannan fi muhimmanci mu din namu ne yayi existing a ga mu ya mu muna rufa wa junan mu asiri sai ba mu yi muna jiran waɗancan tinubu da kashin su ne su ɗabbaka da ɗan da ba san Allah ta annabi ya ce ba kai da ka san Allah ta annabi ya ce ba ka ɗabbaka ba kana jiran waɗancan masu karatun demokuraɗiyya a mu dawo da karatun kanmu a aqimu daulatar islam fi qulubikum taqum lakum ala ardikum Allah ya samu dace yake cewa fadakala annabi da ya gansu cikin damon ko ga magana ba sai ya shiga gida sun makaraja ya sake fita ka san me ya shiga ya shiga ne duba mene a gidan na tufafi ko abinci ya shiga gidan shi ma ba komai haka annabi yake shi kan ka zo da damuwa in iya abin da ya mallaka a gidan shi ne zai iya ɗebowa duka ya kawo maka haka manzon Allah yake haka ya rayu ya shiga ya fita ba komai bai samu komai a gidan shi ba fa amara bilalan sai umarci bilal fa azana ya kira sallah ya ce bilal ka kira sallah lokacin sallah yayi da bilal ya kira sallah kaga kowa zai zo sallah wa sallar zuhur annabi ya sallan azhar kaga kowa na masallaci sun musta'ida minbaran saghira annabi sai ya hau dan wani karamin minbari a masallaci akwai karamin minbari sai ya hau kanta sun ma ba sai ya kudu ba fa hamidallah ya gode Allah shine kudu haja innal hamdalillah wa asna alaihi ya yabi Allah qala sai yace amma ba'ad bayan haka fa inna Allah anzala fi kitabihi lalle Allah ya saukar cikin littafin sa aya da yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai kwaya daya shine wani rai ran adamu ai wa khalaqa minha ya halitta daga jikin wannan rai ɗayan zaujaha ya halitta maran matarta shine ran annabi adam a jikinta aka halicci ran matar ita ce mai wa hawa'u wa basta minhuma aka yada daga jikin waɗannan rayuka biyu ma'ana daga jikin adamu da hawa'u aka yada mai rijalan kafiran maza da yawa wani sa da mata kullukum min adam wa adam min turab haka hadisi yace dukkan ku gaba ɗaya halittan daga adamu ne daga adamu da hawwa aka samu maza da yawa da mata wattaqullaha ce ku ji tsoron Allah allazina allazi tasaaluna bihi wanda kuke roko da shi abu da yawa in zaka raka zai kace wane ba ni dan Allah to wannan Allah da kuke roko da sunan shi ku ji tsoron shi wal arham sannan kuma ku ji tsoron Allah da kuke kare zumunci dan shi yana ɗaukan ma'ana biyu ko kuma ka ce wal arhama sannan ku ji tsoron zumunci mutanen jahiliya tun kafin zuwan musulunci sun zai haɗa ka da zai ce dan Allah ba ni kaza dan zumuncin tsakanin mu to a kiyaye haƙƙin zumunta kenan inna Allah lalle Allah kana kasance alaikum akan ku raqiban me ke watan ku ne kenan me sa ido akan ku ne wal ayatu allati fil hashr da kuma ayan da ta zo cikin suratul hashr ya ayyuhal na amanu ya ku da suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsin rai ta duba ma qaddaman ligadin me ta aikata dan gobe ba gobe alhamis ba fa gobe kiyama wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah khabirun gwani ne wajen ba da labari bi mata na akan duk abin da kuke aikatawa a duniya wala takunu kada ku kasance na nasullaha kamar waɗanda suka rabu da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kansu a duniya akwai takaici kai da kanka kamar ta kanka tun mutum ya rabu da Allah kaman ya manta kanshi ne ula'ika humul fasiqun waɗannan kuma su ne fasikai la yastawi ba sa taba zama daidai ashabun nari wa ashabul janna da ƴan wuta da ƴan aljanna ba sa taba zama daidai yace ashabul janna kaga ƴan aljanna humul faizuna sune masu babbar rabo tasaddaqu annabi ne gama karanto aya yace bayan Allah ku yi sadaka qabla an yuhala bainakum kafin ta shiga tsakaninku wa bainas sadaqa kafin me shiga tsakani ya shiga tsakaninku da sadaka je ne mutuwa sai kaga mutuwa sai ka ce rabbi akhirni Allah jinkirta mun zuwa wani lokaci fa asaddaqa in yi sadaka sai ina yu akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha dan haka kafin a zo daukar ranka annabi yace cire cire cire ku bada sadaka tasaddaqa rajulun min ah, min dinarihi take sai ka mutum ya cire wani abu na dinarinsa ya bada kuɗi min dirhamihi wani daga dirhami min saubihi wani daga tufafi min sa'id burrihi wani daga sa'in accansa busasshen alkamansa min sha'irihi wani daga accansa min sa'i wani daga sa'in dibinonsa hatta qala kai sadaka ta taru har annabi yace wala yahqiranna ahadukum shay'an min sadaqat min sadaqa jama'a wanda bai bayar ba kada ya rena dan kadan da yake da shi ya kawo ya sa yana so a cire waɗannan bayan Allah daga kunci ne walau bi shikki tamatin ta kai ko mai tsagun dibino rabin ya kawo za a karba wa abba'u suka fara gaggawa, kawa hatta bana fi wajihi al to annabi yana ta bayanin a kaka za kaka zan fa ba wai ana kawa ba fa yana ta faɗa yana ta faɗa shiru har yanzu ba wanda ya aji yace jama'a ko rabin dibino akwai ku kawo mana da tira ana ta jin shi ana Allahu akbar a waina babu a gasa fa abda usuka yi jinkiri da ba hatta bana fi wajihi alghadab. har fushi ya bayyana a fuskan annabi ran shi ya baci kenan wazi ba ya aiki ba kaga ya sai fara da kanshi ne amma ya shiga ta babu ne kada sai ta faja a rajulun min al-ansar can sai ga wani mutum cikin mutanen Madina ya zo bi surratin min warakin ya zo da surra dauri guda min warakin na kuɗi ne wa fi riwata atar waya mai min zahab na azurfa kuɗi zinari in ka ji an ce surra wani ajiya suke yi tulu an san tulu ai to da yadda suke yi a mutanen da in za a ajiyan kuɗi a ciki sai a zuba sabon kuɗin sai a shimfiɗa kyalle a kai sai a zuba zuma to wannan ɗaurin kuɗi ne guda bunch wancan shine original bunch don kuɗi ne mai yawa to ya zo da wancan bunch ɗin ya zo ya aje shi ya fara buɗe wannan launching hmm, wannan original launching ne shi ya fara buɗe launching ɗin ka da kafuhu kirista rage tafin hannunsa ta ajuzu an hata gagara ɗauka saboda nauyin kuɗi. Kuɗi mala. Shi da kanshi bai kira dandako ba, da kuɗin shi kuma ya samu ladan dako bayan Allah. Yau kawai mutum yana da kuɗi ba zai taimaka addini ban an je neman taimako kwamitin masallaci yana wani shashshaki. Allah <clears throat> kun tashe ne ai ba irin lokacin da nake ganin ku yake wani almajirai. A taimaka addini fa wanda kuka je gidan shi ko wurin shi ya taimaki addini ba karamin gata kuka mai ba dan dukkan ku ba ku zuwa ba ku sa aljihu amma za ku ga yana wani hadari yana wani abin nan sai ku sai rike kayanka ma kuka ci dan bai bar ba za a daina addinin ne ba za a daina addinin ba yanzu dan masallacin nan bai gama gyara ba za a daina sallah ne to dan mutum ya ba kan shi ba wa kan shi ba amma sai ga mutum ina ba zai iya yin abin da ya dace ba Yace bal kai bari ba ka bako kada ajazar hannun ta zo ta gagara sai ya je a hanya a cikin masallacin fana wala ha rasulullah sallam ai annabi ya je ni ko hannu ya dauko ta huwa alamin bari annabi yana kan minbarin ya sauko ya dauko ta ya dawo da ita fa qala sai annabi fa qala sai yace sai mutumin ka yace ya rasulullah ma ki Allah hazihi fi sabilillah wannan na bada ita dan Allah kaga kana sai a cikin hadisi ko mu karanta data ne ya kare? to za ku tora kaɗan ai faɗaɓa da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya dan ta sun maƙama abubakarin fa'awa ba ta sai na bakar da ya ga haka shi ma sai miƙe ya bayar yau kaga wani ya riga abubakar kuma sun maƙama umar fa'awa ba sai na umar ya taso shi ma ya miƙo nashi sun maƙamar muhajirun daga nan sahabbai waɗanda suka yi hijira suka fara kawo wal ansar da sahabbai ɗan madina fa suka ta bayarwa sun mata ta ba sai mutane suka fara bibiya sai layi layi ake ka miƙa mana nima ina layi wannan ba layin karɓe ba ne mu yawan ka gan mu a layi layin karɓa amma layin bayarwa fa fa khalafa min ba'dihim Allah ya shirye mu min sadaqati mutane suka fara bin sawu suna ta kai sadakokin su faman bibi. faman zi dinari famin zi dinar akwai wanda zaga dinari waman zi dirham akwai wanda dirhami waman zi waman zi wani kaza wani kaza wani kaza ta turawa kawai hatta ra'aitu kaumaini yace sai da naga kuma guda biyu min ba'amin wa thiyabin na abinci da kuma tufafi kum karka ce guhufa ina irin a tara kayan abinci sai a rufa da tampon? to irin shi ka san ana iya samun buhu goma yi an tara an tara sai aka rufe sai da aka samu kum guda biyu rufi guda biyu na tamfol tsakanin tufafi da abinci kawai dama akwai yunwa dama akwai rashin abinci hatta ra'aitu wajha rasulullahi sahaba sai naga fuskan manzon Allah ya tahallalu yana haske ka annahu musiba kai ka ce zinare da azurfa ne fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man sanna fil islami sunnatan hasana kaji musabbabin zuwan hadisin nan sababu wurudil hadis kakkaka wannan hadisin kai hujjan akwai bid'a hasana wannan ƙarya ne in baka aiki da sababu wurudil hadis zaka rika yi wa nassi mummunan fahimta da haka yace man sanna fil islami duk wanda ya sunnanta a musulunci sunnatan hasana kyakkyan sunna falahu ajruha yana da ladanta yanzu ba bid'a karaya haka wato abu ne sunna sai mutane suka dade ba su yi ta ba sai kai ka fara raya ta a zamanin ku. to duk wanda zai taso ya yi to kai ne kake da farkon lada akan raya ta me yasa shaf Muhammad Nasir Albani cikin littafin sa Salatu Tarawih yace yau Salatu Tarawih da an so da an kimo muke da ladan raya ta dan sunnan ta mutu a kasan Sham Nasir Albani ne ya raya ta to shine akwai irin wannan yanzu kaga yin sadaka sunna ce annabi ya kira ya kira ba a zabura ba wa ya fara wancan mutumin da ya faru annabi yana isharan kai da ka fara kawo ladan ya gama tattaruwa a kanka kana da ladan shi da ladan wanda ya biyo bayanka ba tare da an rage ladan wancan ba ba za a rage ladan shi ba kuma ba za a rage naku ladan ba kowa yana da nashi ladan yace wa mithlu ajri man amila biha ba'dahu da kwatankwacin ladan wanda ya irin aikin bayansa da ka ba sai wani ta a ah, wani nema bari in bayar to da ya bar kana da irin ladansa ba tare da an rage nashi ladan ba shi ba. wani abu sai musulunci musulunci daɗi ne malam min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an ba tare da an rage komai a ladan su ba yace wa man sanna sunnatan fil islami sayyi'a duk wanda ya sunnanta a musulunci mummunan sunna ina ma'anan mummunan sunna ka zo da abin da babu a musulunci kuma ka zo ka yi kokarin raya ta a cikin al'umman musulmi to kana alaihi wuzruha duk zunubin yin ta yana komawa kanka ne wa mithlu da kwatankwacin wuzuru man amila biha min ba'di da kwatankwacin wanda ya aikata zunubin bayan ka yanzu wanda ya fara shan sholisho a duniya to duk wanda ya sha sholisho a duniya shi din yana da zunubi a kan shi kawai kyakkyawan misali dan annabi adamu da ya kashe ɗayan annabi ya ce ba kisan da za a yi a duniya daga lokacin har kiyama ta tashi duk ran da aka yi kisan kai ko to dan annabi adam na farko da ya fara kisan sai an ɗauki irin zunubin kisan an sake loda mishi annabi ya ce fa innahu awwalu man sallal qatl domin shine wanda ya fara sunnan kisan kai to duk zunubi kare zama kai ne kai ne ka fara kirkiro ta in ka fara kirkiro ta duk lokacin balan kanta wani zaka ce ni na fara kata garin nan fa irin har yana wani jin daɗi wallahi ni na fara kirkiro ba. sai ana jira da wani a rediyo wallahi talla ai fim na Hausa ma ni na fara yin tunanin sa wani ya ce ni na fara sa mata Kannywood ka ji shedan kai ka zo da ake shedan tin ka mutu dunabi na bin ka kana alfahari gara kenan jagab in ji wani wato yake cewa wa wuzuru man amila biha min ba'dihi min ghairi ba tare da an yankusa min auzari sha an rage su ba an dinga loda maka ne thumma tala hadhihi al-aya karshe sai annabi ya karanta wannan aya wa naktubu ma qaddamu wa atharu za mu rubuta duk abin da suka gabatar da gurbin su duk alherin da ka bari a duniya ko shari'a rubuta qala yace fa qasamahu bainahum annabi sai ya raba wannan abinci da tufafi din sai ya raba ma waɗannan mutanen mubar talakawa din ya rarraba musu to masha Allah amma akwai wata doguwar hashiya a kasa to da mun ce yau in mun zo ba zan karanta akwai littafin nan da na mana ishara nan da ma yanfa'ul walidaini ba'da al-wafati abinda iyaye guda biyu za su amfana da shi bayan mutuwan. to shine wanda ya wallafa shine abi abdullah mustafa bin al-adawi to dama akan yau za mu haɗo babin nan mu karanta to yanzu wannan hashiya namu na nan in mun zo sati mai zuwa za mu karanta sai kuma sai mu ji menene da menene idan ɗa ya yi wa mahaifinsa zai iso shi cikin kabari kuma haƙƙi ne na babanka ka yi mishi ko mahaifiyarka ka yi mata in dai sun kwanta dama sati mai zuwa za mu yi su in sha Allah Abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana masu bukatu Allah maɗaukacin sarki biya kowa bukatunsa na alkhairi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah maɗaukacin sarki ya jikansu ya gafarta musu mu da muke raye Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani kuma Allah ya samu cika da imani halin da muke ciki a wannan ƙasa matsalan rayuwa eh, wannan yunwa tsoro da matsalan tsaro Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauki Allah ya yi mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah maɗaukakin sarki ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu